Sashen Hausa na Studio Kalangu ya soma gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Talata takwas ga watan Mars na 2022. a cikin shirin za ku yi cewa wakilan studio kalangu na samun ƙarin ilimi a wato na fusohin rubutu na aikin jarida a zandar yan jarida kimanin 30 daga jihohi takwas na nijar ne ke halartar horon har zuwa goma ga watan mars muna tare da ƙarin bayani yau takwas ga watan mars ranar mata ce ta ƙasa da ƙasa muna tare da bayanai daban-daban a game da haka a rahoton musamman na wannan shiri shugabar kungiyar mata kwangafen kako fatima na dauke da bayani akan matakan samar da daidaito tsakanin maza da mata a nijar To za mu fara labarin da wannan sanarwa ta rishi. Allah ya yi wa Garema Bukar Kura dan jarida mamallakin kuma shugabar kafar watsa labarai wato mai zaman kanta amfani a safiyar yau a birnin Tunis bayan da ya yi fama da rashin lahiya. mai shekaru 63 a duniya garema bukar ya yi aiki a kafar watsa labarai ta ƙasa ortn sannan kuma tsohon wakilin muryar amurka ne a niger ta samce allah sa kwanciya hutawa yau aka soma wani zaman taron karawa juna sani na wakilan studio kalangu a zandar taron wanda eh, wato za a kawo ƙarshensa a rangoma ga watan mars ya shafi wakilan studio kalangu kimanin talatin da suka fito daga dukkan jihohin niger domin yin bita a game da hulɗa da kuma samun ilimi akan fasahohin aikin jarida musamman rubutu alhassan abdu babban editan studio kalangu ya yi wa aliketa ƙarin haske Zaman canzin da mu kuma mu ɗuma tare da su kan aikin da suke. Yaya za a ƙarfafa musu aikin? Yaya za a girka su kan hanya ta gari? Muna ta ba da horo tsawon watanni. Shin me yasa mu suke kasa aika rahotanni? A wannan zaman za mu ƙoƙarin nuna musu aikin, mu canza ra'ayi da su kan aikin ta yanda muke yin aikin don su komo bisa kan tushen aikin. Shin me yasa ba sa iya haddace shimfiɗar tushen aikin? na asali gimshikin nake son in ce shi yasa a kwanan nan uku za mu nuna musu muhimman abubuwan da ya kamata da zai ba su damar yin aikin tare da mu shine gurin da muka sa gaba ta hanyar wanga taron da zai kwashe kwana uku a albarkacin ranar mata ta ƙasa da ƙasa ta takwas ga watan mars ofishin da ke kula da al'amuran aure a niger ya shirya wani taron muhawara na mata a yamai domin tattauna matsalolin da ke kawo tarnaki wajen 'yantar da mata da kuma dawamar da rashin daidaito tsakanin jinsi madam goje maimuna gazibo masaniya wato dokokin shari'a kuma shugabar kungiyar chronic juridic ta taɓo wasu ko kuma batun rashin samun adalci ga mata Mata suna hutowa daga jihohi kamar Maradi, Zandar su shigo mota don kawai su zo gaban wata kungiya mai zaman kanta don su ce ina da matsalar neman rikon yarana hakan na nufin cewa samun zuwa a kotu don aje kara bai gama gari ba mace ba ta iya barin jihar maradi ta zo ya mai kawai don ta zo a saurare ta kuma a ce mata ga yadda zaki yi a cikin lamuran lalacewar aure komai girman fitsarar namiji in mace na son rabuwa da shi juju na iya cewa a'a saboda cikin lamarin rabuwar aure mace ba ta iya samun takardar saki sai dai in ta gabatar da takardar neman sakin alhali ko in namiji ne ke son rabuwa da ita a karfe goma sha biyu na dare dan nan bisa katifar shi zai iya ɗauko yar guntuwar takarda ya ce auren ya zo ƙarshe ko maganar ba ta tashi ko gaban juju irin waɗannan zantukan ne ke kashe mata a zaune kuma ba su magana yanayin matsalar tsaro ya yi tasiri a kan ayyukan al'ummar difa wannan matsalar ta tilasta mata ɗaukar nauyin iyalai tare da tallafin gwamnati da na abokan hulɗa madam hassan cima shugabar ma'aikatar kyautata rayuwar ɗiya mata ta jiha ta kira ga mata na jihar Difa da su yi amfani da wannan taimako domin su kasance masu juriya. a Difa A jihar Difa tun shekarar da goma sha biyar gaskiya mata na fuskantar matsaloli da dama. Gaba ɗaya a Latilas nauyi da yawa ya rataya a wuyansu saboda mazajensu sun rasa madafarsu tunda sun bago gurin zamansu sun zo wajen da aka keɓewa 'yan gudun hijira. A takaice ba su da komai, ba su da gonaki, ba su da tumaki, kuma ba su iya kamun kifin da suka saba. Da kyau suke samun abun biyan bukatunsu. Bancin ɗan taimakon da ƙungiyoyi masu zaman kansu na Majalisar Ɗinkin Duniya ke badawa ba. Amma amma ina ba su ƙarfin gwiwa na kar da su dogara da wannan taimakon don ba na dindindin ba ne ina mai ba su shawarar samu hanyoyin da za su bi na su riƙe abin da suka riga suka samu don sun samu kayan aiki da yawa da ke ba su damar dogaro ga kansu albarkacin ranar mata ta ƙasa da ƙasa yau takwas ga watan mars an gudanar da wani taron muhawara a kan taken bunƙasa shigar mata masu halin na ƙasa cikin harkokin jama'a domin su bunƙasa su kuma kai ga cin gashin kansu wannan taron ya haɗa wakilai da dama na ƙungiyoyin farar hula mahukuntan ƙasa da mambobin ƙungiyoyin mata na ƙasasu madam bukari kadejatu amadu da ta halarci taron ta yi wa rafika a tahir ƙarin bayani Mun lura da cewa mu mata masu fama da nakasa muna a baya, don haka muke kokarin yin duk abin da ke cikin ƙarfinmu don mu ci gaba. Don mu ma a ɗauke mu kamar yadda ake ganin kowa, da cewa ko akwai wata nakasa a jikinka, kana iya rayuwa a hakan yadda ya kamata. Yau mai fama da nakasa da ma wanda bai da ita, zuciya, hankali da hannaye ne ke aiki. Kenan a wannan ranar muna wayewa mutane kai, saman kan menene mace kuma da rayuwarta. Yau mata su ne waɗanda nauyi ya fi rataya a kansu. Kenan dole ne mu ce mace bata samu wurin zama ba, dole ne ta tashi tsaye ga kanta don ta gyara rayuwarta. Amma yau alhamdulillahi tare da gwagwarmayar jama'a kowa ya fahimci cewa ba daidai muke da maza ba, amma mun ce a ba mace hakinta yadda alhakin mutum yake a bashi shi. albarkacin wannan ranar ta mata ta ƙasa da ƙasa cibiyar al'umma da al'adu ta ƙungiyar alternative espacito yan ta shirya wani baje kolin sayar da kayayyakin ayyukan hannu na mata da na 'yan mata na cibiyar madam shatu muhammadu shugabar cibiyar ta yi muna ƙarin haske a hirta da samira rafi Wannan baje kolin mun shirya ta ne don ranar duniya da aka keɓewa mata. Mun yi hakan don a cikin cibiyarmu muna da inda ake koyawa mata ayyukan hannu da yawa. Kenan kayan da matan nan ke sarrafawa. Muna son al'umma su san da aiki ne su ma suke yi. tun da horon shekara uku ne muke basu waɗanda suka ƙare in suka samu takardar karatunsu suna zuwa gida su yi aiki wa kansu ta hakan suna samun kuɗin shiga na biyan bukatunsu. Mata ashirin na gungun halasai na garin Karma a gundumar Kwalo na gudanar da ayyukan lambu yau sama da shekaru talatin kenan ayyukan da ke ba su damar biyan bukatunsu na yau da kullum sai dai waɗannan matan na fuskantar matsalar sayar da kayan nomansu. Ramatu Hinsa mamba a wannan kungiya ta yi wa Hawa Usman ƙarin haske. Ba mu wani aiki sai noman kayan lambu muna sa albasa, kabewa, shu da sauransu. Yau shekaru 35 kenan da muke wannan sana'ar. Muna noma lokacin damina da sanyi da kuma a lokacin rani. Ko da yaushe muna wannan sana'ar ba mu can da ke tsayawa baya. In aure ya samu ko kuma haihuwa da shi muke mu Matsalar mu dai guda ita ce rashin kasuwa. In kaka albasa ta yi ba a kama hannun yaro. Kama daga kasuwar karma zuwa na maro. Albasa ce birjik amma babu masaya. Wani lokacin lalacewa fama take yi ba mu san yadda zan mai ba gaskiya muna noman rani sosai amma babu masaya an dakatar da wasu motoci biyu dauke da bakin haure 32 'yan najeriya akasarin su mata jiya a kance a jihar zandar waɗannan bakin hauren da ke kan hanyar su ta zuwa algeria na cikin hannun hukumar 'yan sanda ta gunduma kamar yadda prefen kance musa dantani ya shaidawa muktar hamadu ta wayar tarho hakikanin gaskiya waɗannan mutane da za su tsaya yawon da ba mutanen Nijar ba ne mutanen Najeriya ne dukkanin mutum talatin da biyu ne a wajen ashirin da tara mata ne kuma yawanci kuma duka yara ne daga shekara goma sha takwas ne yawanci su kuma akwai a ciki yaro guda wanda bai wuce shekara hudu ba waɗannan mutane wajen karfe biyu da rabi na asuban nan da ta wuce faturi wadda take yawo cikin departamentin kance aka ba ta labarin cewa an ga motsin wa'ansu motoci wa'anda ba a saba gani gani ba wato ita ta samu wajen motocin da yawa ne a cikin su ta samu ta yi tsaye da biyu saura sun shige sun tafi tunda wace a a bayan polis ta bincike har ka ga an bincika a cikin kare ba a samu wani abu mai matsala ba kawai waɗannan mutane bakin niyyar su niyyar ne za su tsaya kamar yadda suka faɗi to a cikin su babu ɗan Nijar ko guda yanzu ga zaman da ake suna hannun yan sanda da a ci gaba da yin bincike Direbobin adadata sahu na zandar sun fara wani yajin aiki na gama gari na kwanaki biyu a jiya. Dalilan wannan yajin aikin na da nasaba da wato wani batun shari'a tsakanin su da masu motocin sufuri. Ahmadu Tijani da ake kira Danduwa, sakatare janar na kungiyar direbobin adadata sahu na zandar ya yi wa Aliketa karin bayani. shekara da yanzu ta hudu ce a takaice tun wancan gubernar da muka yi ya eh, mun yi zama gumi so biyar amma bai yanke ba hukumci kullum dai iya sasanta mu mu tahi har ta kai suka yi kara mu kotu yanzu a kotu ma shekara mu guda muna shara a kotu to makasudin haka ne muka ga babu wani abu za mu yi banda mu yi yajin aiki mu sanar da duniya duniya ta sani tunda yau a dai so abin da gare mu a dama garin dubu hudu da wani abu wannan duka matasa ne in kai ba nan garin da magaran faɗa ne na yan fale na matasa to dalilin shigo adai sun wani zirka wani abu babu shi dalilin adai zuwa da sau ne suka samu hanyar da suke huta kuma doka ta bamu akwai ararite na demin lef wanda ya ba da dan kabu-kabu yana da incin ya taiko komin rural to mu wannan doka da ya ce mu muke aiki sauki a dakile wannan abun a zamanar da mu a ba kowa hakkin shi kowa ya san matsayin shi cikin kwanciyar hankali sai rahoton namu na musamman ranar mata ta ƙasa da ƙasa da ake sallata ko wace takwas ga watan mars rana ce inda ake mai da hankali wajen bunƙasa 'yancin mata abin takin da aka zaɓa a duniya shine daidaito a yau domin kaiwa ga makoma mai ɗorewa a nijar domin kaiwa ga wannan daidaito dole sai mata sun rinka ƙoƙari a cewar madam kako fatima shugabar haɗaɗɗiyar kungiyar kungiyoyin masu zaman kansu da ƙungiyoyin mata na nijar kwangafen a hirta da rakiya arimi da rana ce inda ake zamana a tattamuna a san menene aka yi ma mata me abba ama mata ba me ya kamata kuma a ɗauki ƙoƙarin ci gaba da shi a gaba amma munan Nijar bana alhamdulillah wallahi minista ta mata da jagorancinta an yi shirye-shirye matuka wanda zai sa mata su halarci wannan sallah ta mars Wane irin ƙalubalen ne kuke fuskanta har yanzu? da muke fuskanta har yanzu kun san a ƙasar Nijar akwai latti sosai cikin neman hakkin mata. Ku saboda wannan abin namu da muke cewa luwasir lokota mun same ta ba mu same ta ba to shine miskilata mu har ila yanzu ba a samu daidai da ake so ba kenan sai mun ƙara kokarta zuwa neman a da shugaban ƙasa saboda a ƙara diba wannan fuska an yi kokari ba amma bai gamshe mu ba muna son duk inda ma'aikatan suke a ce cikin kashi ɗari a ce muna da mace hamsin daidai wa da in ba na ma a huce haka nan to saboda shine nake kira ga mata ka a koma baya a tsamna tsinciya mai ƙarmin ki ɗaya saboda mu kokoyin wannan wanda in muka samu muka shi daɗi in muka samu ƙasar Nijar ta wadata tun da yau komai ake si an dama da mace in muka samu kuma ɗiyan mu mata su bi sahu su ce su ma su yayi kamar mu koko su wuce kamar mu shi muke wata. Takan bana shi ne daidaito shin ana daidaitawa ko a ƙasar Nijar. Daidaituwa kamar abu ɗaya ne ke komawa Niger akwai ɗan raguwa kaɗan na cikin harkokin tahiyar a ce a daidaici jinshin mace da jinshin namiji kun san Niger muna da addini wannan abin ne shine ke ɗan tsare ta yi tamu kuma daidai wa daidai mutane ba su gane bane ba ba cikin gidajen mu ba cikin gidaje ba ta yiwa a ce mace ki ce ki rinjaye namiji a cikin ɗakin aure biyaye ba addini bai ce a yi nan ba amma buskan ma'aikatan nan ilimin mu guda diplomin mu ɗaya kenan ya kamata a ce cikin ma'aikatan nan yau an ba namiji ce minista a ce mace ma akwai minista Nijar akwai amma sun yi kaɗan ne in an ce yau ga post ɗin director an ba namiji a ba mace ko cikin minista inda za a gane a ce post hamsin ne ya kamata a ce mace na da 25 namiji na da 25 to menene menene kuke so a yi mu yanzu abin da muke so a yi muna wannan kundin namu na luwa sirle kota so muke abin da ke cikin shi a daidaita shi a bamu na biyu yan mata muna son matuka abin kasa lakwal ɗinsu a cikin Nijar na uku kuma muna son duk cikin mata ta ko ina da ka tashi ma da ko gidanka a ce akwai likita da ka tashi ko gidanka a ce akwai lakwal da ka tashi ko gidanka akwai yanayin inda zaka samu rayuwa mai kyau ina fatan alheri ina mamata barka da sallah we mars madala masu haure karshen wannan shiri kenan na maraicen yau yanzu kuwa zan barku da aminata abubakar dauke da labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.